sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 17 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa bayanai na nuni da cewa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta miƙa sunan ɗan takarata na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kabir Ibrahim Masari da aka ɓoye sunansa. shi ya yi da kansa ba INEC za ta yi wai ba da sunansa amma ya ba da suna kuma an miƙa wa Za kuma a ji cewa jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da kotun kolin ƙasa tazartar da hukuncin bai wa ɗalibai mata musulmi damar sanya hijabi zuwa makaranta a jihar Legas. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman baya ga haka shirin wasanni zai rufa masa baya. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kungiyar tarayyar Turai ta EU ta yanke shawarar baiwa Ukraine damar neman zama mamba a kungiyar. Shugabar kungiyar EU Ursula von der Leyen ta faɗa a yau Juma'a daga Brussels cewa dukanmu mun san cewa a shirye 'yan Ukraine suke su sadaukar da rayukansu a kan muradan Turai. Muna so su kasance da mu a ƙoƙarin cimma burin tarayyar Turai. shawarar mambobin ita ce mataki na farko a dogon tsarin zama mamba a kungiyar eu Shugabannin EU za su gana a cikin wannan watan don su duba batun. Ƙungiyar ta kuma ba da shawarar a ba Moldova damar neman zama mamba a ƙungiyar, amma ban da ƙasar Georgia. A yau Juma'a ne gwamnatin Birtaniya ta ba da umarna a ta sakeyar mai shafin Wikileaks Julian Assange zuwa Amurka don fuskantar tuhuma a kan leƙen asiri. Wata babban nasara, amma kuma ba ita ce ƙarshen ja'in ja a shari'ar da aka kwashe shekara goma ana yi ba. kamfanin wakilex ya ce zai kalubalanci umarnin kuma yana da nan da kwanaki sha hudu ya ɗaukaka ƙara sakatariyar harkokin cikin gida ta birtaniya priti patel ita ce ta rattaba hannu akan umarnin wanda ya bada izinin a miƙa assange ga amurka inda yake fuskantar tuhuma akan wallafa wasu takaddun sirri da wikileaks din ya yi an miƙa batun yanke shawarar ne ga patel bayan da wata kotu a birtaniya ta yanke hukunci a watan afrilun da ya wuce a kan cewa za a iya maida assange amurka inda yake fuskantar shari'a a kan tuhume-tuhume goma sha bakwai na leƙen asiri da kuma yin amfani da na'urar kwamfuta ba bisa ka'ida ba Masu gabatar da kara na Amurka sun ce Assange ya saba doka ta hanyar taimakawa Charles Manon wata soja Amurka a fannin nazarin leƙen asiri, satar wasu takardun bayanan sirri na harkokin diflomasiyya da na soja da Wikileaks ya wallafa daga baya, abinda ya jefa rayuka cikin haɗari. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger. Zaben sabbin shugabannin kungiyar ɗaliban jama'ar jihar Tawa ya janyo hatsaniya mai tsanani tsakanin wasu ɗaliban jama'ar har wasu suka jakkata. Lamarin da ya sa aka kai jami'an tsaro jama'ar don kwantar da hankali. Bayanai sun nuna cewa an kama wasu daga cikin ɗaliban. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bakwai ya aiko mana. rikice-rikicen da suka biyo bayan girka sabon kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗaliban jami'ar tawa ne suka sa hukumar jami'ar gayyatar jami'an tsaro domin hana faruwar wani ta'adi tsakanin bangarori daban-daban na ɗaliban makarantar sai dai abin ya rikide zuwa arangama tsakanin jami'an tsaron da ɗaliban jami'ar da ta kai ga ɗaliban ji a jikinsu da ma shakar barkonon tsohuwa kamar yanda shugaban kungiyar ɗaliban jihar tawa hawa sj ahmadu isufu muhammad ya yi wa manema labarai karin bayani ko wata fakilte da sun ka hito sun je gaban dekana inda akwai manyan su sun ke wajen fakiltan su akwai wadansu abubuwa da ake so a yi da baya su dake ba ta a kawo gyara kikin su yanzu suna kyan sun yi taron su sai polisai sun taso an fara maganganu sun fara bin talibai ko ina sun bin sun ba su kashi nan da infirmeri ma mata da sun ka hadi sun taɗa sunan da an ka kawo su nan polisai sun zo nan ga su goma sha bakwai da sun ka kon a hannun polisai a kowai wanda sun yi jimu kwarai rikici tsakanin ɗaliban da ya samo asuli a lokacin zaben sabon shugabannin kungiyar usn ta jami'ar da ya kawo rarrabuwar kawuna tsakanin ɗaliban da suka tashi barambaran baran shine ya kai ga jami'ar neman gudunmuwar jami'an tsaro kamar yadda doka ta shimfiɗa in ji dr hashimu umma mataimakin shugaban jami'ar jami'ar tattawa tun lokacin da su ɗalibai shugabanninsu sun kaka lokacin da ya kamata su sabka su yi zaɓe wasu su hau abin ya lalace gaida ta yadda ba ta yi kyawu ba tsakaninsu sun ka fara hadace-hadace to da aka ga abin ya yi kamari shi ya ba da rektar dama jami'an tsaro su zo har lokacin da sun kai election kinsu in komi yana yadda daidai sai a jaye jami'an tsaro sai dai kungiyoyin fararen hula a wannan jihar jihar sun ce ba haka ya kamata a yi ba idan ana son a walwale irin wannan matsalar cikin ruwan sanyi kamar yanda alasan abubakar shugaban kungiyar tlp turnon la page a faransanci ya yi mina arin bayani jami'an tsaro da 'yan jami'a kamar doya da manja ne ya kamata a ce ana tunanin wata mahita wadda ba wannan ba domin sabanin a ciwo kanta za ka ga kamar tausa ne take kowane lokaci gwamnan jihar tatawa isa musa ne ya shiga tsakani a wannan rikicin abin da ya sa aka saki dukkan ɗaliban da aka cafke yanzu haka dai kura ta lafa kuma al'amura sun koma kamar da suke a can baya a jami'ar tattawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya bayanai na nuni da cewa jam'iyyar apc mai mulki ta mika sunan ɗan takararta na shugaban ƙasa bola ahmad tinubu da mataimakinsa kabir ibrahim masari da ba a bayyana sunansa ba Jam'iyyar dai ta ɗau wannan mataki ne a ranar ƙarshe ta miƙa sunayen 'yan takara na shugaban ƙasa da Majalisar Dokokin Tarayya ga hukumar zaɓe INEC. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya yana ɗauke da ƙarin bayani daga Abuja. Majiyoyi masu tushe daga gidan ɗan takarar Tinubu da yalkwatar APC na tabbatar da mika sunayen Tinubun da Masari, amma ba tare da amincewa su bayyana hakan ta naɗar su ba. Duk bayanan na nuna tsohon sakataren walwala na APC Kabir Ibrahim Masari ya zama mataimakin don cika ka'idar hukumar zaɓe na mika sunan ɗan takara da mataimaki ne. Amma daga bisani za a yi amfani da damar sauya ɗan takara da hukumar zaɓe za ta ayyana lokacin karɓa da rufewa. kakare watsai da ɗan takarar mataimakin don muhawarar addini da yankin da zai fito a yankuna uku na arewa ya haddasa wannan loga. Memba a kwamitin kamfen ɗin Tinubu Barayan Bauchi Sunusi ba Tanko ya tabbatar da mika sunan ɗan takara Tinubu amma ya kauce wa ƙarin bayani kan mataimaki da muradin su na yin haka. Sunan kuma za a je shi nan ba da dadewa ba na tabbata ko da shi bai yi announcing da kansa ba INEC za ta yi announcing wai aka ba da sunansa amma ya ba da suna kuma an mika wa INEC za a yi mamaki dan takarar pdp musamman aka yi taro ya bayyana sunan wanda ya dauka amma eh. kamar naku na apc kuna ɓaɓɓoye lamuran me yake damun apc ba wa ake ba lokaci ne kowa da irin sa'an na al'amuransu zai faɗa a duniya waye Amma zai faɗa ba inec za ta faɗa nan ba da dajewa ba Marai ba za ku rasa jin sunan da yake yawo a kafafen yada labaru tun jiya na Kabir Ibrahim Masari ba cewa shi aka zaba. eh muna suna da yawa ana faɗa amma in ba shi ya fito da kansa ya announcing ba ai mu ba za mu ce ga waya ne bane amma na tabbatar maka shi ma zai faɗi waye ya bawa kowane dan adam da yadda yake tafiyar da al'amuransa kuma yakan ɗauki lokaci kafin ya yi domin ya yi shi da kyau a bangaren yan majalisar dattawa ma za a iya samun irin wannan sauya sunan don wasu manyan 'yan majalisa sun gaza samun tikitin takara irin su shugaban majalisar dattawan ahmed lawan tsohon gwamna godswill akfabio da kuma sanata adamu aleru a mazabar kebe ta tsakiya da ya sauya sheka daga apc zuwa pdp Haruna ɗan D.O. Sa'idu wanda ya lashe takarar sanata a kebe ta tsakiya inuwar PDP ya ce ba zai sauka daga takarar ba. In akwai waɗanda za a mirɗawa ko can uwar jam'iyya a ce a mirɗa su amma ni ba a mirɗa ni bi iznillahi ta'ala jama'ar da sun ka zaɓe ni bisa ga ga kujera ni fata na kawai su kwantar da hankalinsu. Ina nan a matsayin ɗan takarar jam'iyyar PDP na Senate ta kebe ta tsakiya bi iznillahi ta'ala kuma ina da jin da izinin laitala irin goyon bayan da aka bani da irin jama'a da ke taushe suna jira mutane masu tunani domin ci gaban jama'a ba don kansu ba mutane masu tunani domin al'umma ga tabu a rayar da ita domin a ceci wannan al'umma daga irin matsalolin da take ciki daban-daban domin a ba su wakilci na gari domin a hito da sabon salo yanzu idanu sun kuma mika sunayen gwamnoni da 'yan majalisar jiya ga hukumar zaben zuwa sha biyar ga watan gobe Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru El Hikaya, wani hukunci da kotun kolin Najeriya ta zartar a yau Juma'a ya baiwa ɗalibai mata musulmi 'yancin saka hijabi a makarantun firamare da sakandare a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya. saɓanin dokokin da jihar Legas da ma sauran jihohi ke kafawa da ke hana sanya hijabi a makarantun. Wannan hukunci dai ya biyo bayan karar da wata ɗaliba da ƙungiyoyin musulmai ne suka shigar, inda aka kwashe tsawon lokaci ana takaddama a kai. Daga Lagos ga baban gida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. yanke wannan hukunci da kotun kolin tarayyar najeriya ta yi dai ya biyo bayan karar da wasu ɗalibai na jihar lagos suka ɗaukaka ne inda suke kalubalantar gwamnatin jihar lagos na haramci akan sanya hijabi domin shiga makarantu na gwamnatin jihar kotun kolin ta amince da hukuncin da kotun dauka kara ta appeal court ta zartar tun farko wanda ke haramta matakin da gwamnatin jihar lagos ta ɗauka na hana ɗalibai musulmai shiga aji ko makaranta da hijabi al'umma musulmai musulmai a jihar Legas dai sun ji daɗin wannan hukunci da kotun kolin ta zartar kamar da wasu mazauna birnin na Legas suka shaida mani. Ainihin wannan labarin ne mai daɗin ji a gaskiya ta tabbata a kamar ƙasa irin ta Najeriya sannan kuma a ce yanki irin na jihar legas a ce ba za a ba wata 'ya musulma ta sa hijabi ba wani ina ga bai dace ba a hakan da kotun koli ta yi abu ne mai burgewa mai ban sha'awa hukunci ya sauka ne kawai akan government owned schools to su private schools din fa kaga har yanzu fa ana take hakkin musulmai saboda in dai har kana da ya mace baka da ikon ka zaɓi kowane makaranta kake so ka kai ta kenan dole sai ka tsaya neman makarantun da za su amince ta yi shiganta na yar musulmi abin da bai dace ba mun ji daɗi eh an samu achievement a wannan harka amma har yanzu dai sai an ci gaba da pressing to ko menene tsarin mulki da kuma yancin bil'adama ya zayyana akan wannan mataki na kotun kolin tarayyar najeriya tambayar kenan da na wa comrade musa jika na kungiyar amnesty support group muna gani wani abu ne wanda yake dama suna da 'yancin yin haka ɗin domin in ka kalli doka ta ƙasa ta ba kowane ɗan najeriya daman ya gudanar da addinin shi matuƙar bai saba ma abin da kundin tsarin mulki ya tanada na ƙasa ba so saboda haka wannan mu bai zo mana da, mamaki ba domin yana cikin 'yancinsu da kuma haƙƙinsu na abarsu da su gudanar da harkoki na addininsu kuma su yi shiga wanda ya shafi na addininsu so saboda haka abin bai zo da mamaki ba a kan barin 'yan mata su sa hijabi a makarantun lagos wanda eh, kotun koli ta ƙasa da yanki. A shekara ta biyu da goma sha hudu ne da babban kotu a birnin Lagos ta yi watsi da karar da wata ɗaliba 'yan shekara goma sha biyu mai suna Asiyat Abdulkarim ta shigar ta hannun mahaifinta da kuma wata mai suna Maryam Oyeni da kuma ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa suka shigar inda suke kalubalantar dokar gwamnatin jihar Lagos na haramta sa hijabi. Wannan hukunci dai zai tasiri ga sauran jihohin Najeriya inda gwamnatocin jihohinsu su su ma sukan saka irin wa'annan dokoki na hana ɗalibai musulmai shiga aji da hijabi baban ya jibril murai amurka daga lagos a gaida baban gida jibril yanzu kuma ga awwal garba dauke da rahoto na musamman sadarwar su daga cikin kayayyakin da ake amfani da su a kasar jamhuriyar kamar na yau da kullum ya yi tashin gauran zabi musamman ma kayayyakin masarufi allah ya zaka fashi nasa ya zama wani kalubale ga talakawan kasar ta jamhuriyar kamaru wani nisa na shiga kasuwar albasa a ne cinikayyar kasar duwala anda na hira da waɗansu dillalai masu sayar da buhunan albasan domin ana shigo da su daga kasashen itali a yanzu dai muna nan a kasuwar albasa wanda ke kafi a nan birnin cinikayyar kasar kamaru duwala wannan kasuwar ta albasa dai kasuwa ce wadda ake kawo albasa daga arewacin ƙasar kamaru zuwa kudanci to amma wani lokaci yakan samu matsala wajen tafiyar da farashi ne a yanzu dai farashin ya haura kusan jaka arba'in kasancewa ana cikin matsala na yakin da ake yi a kasar ukraine wanda kasar rasha ta farma wannan kasar komai da kuma ya yi tsada kuma duk wadda ya zo cefane yakan samu matsala wajen tafiyar da harkokinsa komai ya tsawala tsada ya yi tashin gauran zabi. suka ce kayayyakin da yanzu ya yi matukar tsada Allah ya tashi daga jaka goma sha hudu zuwa jaka talatin da biyar na saifin kudin jamhuriyar kamaru. Ina c'est partout, sheshe, cher. Tous les choses ont manqué maintenant, partout, c'est Daga nan ne kuma sai na zarce shagon mai sayar da kayayyakin masarufi alhaji wani. tabbas akwai farashishika sun karu amma kuma ba a nan mu ne kamar kawai duk duniya ne kowa da kowa ya san wannan tafiyan da ake ciki ta wannan lokaci daga sama har zuwa ƙasa to kayayyaki kam sun karu amma daga nan wajen mu musa mu ci alhamdulillah to fulawa gaskiya farashi ya tashi amma karin fulawa ba wai daga nan ba ne tun daga sama ne tunda har manya-manya duk sun sani an samu karin fulawa da jimawa to wannan kam amma mutane suna sai don karin ba mai yawa ba ne to shinkafa gaskiya ba mu samu wani babban kari ba kai bai wuce dai san kan dala hamsin ko dala sittin kari ne kawai ba to kan tushi wannan kan mun samu kari akan dala ɗari akan ɗari da hamsin to shi ma alhamdulillah tunda buhu ya cika buhu hamsin da baya cika amma yana cika sosai to kaga kenan karin ba zai cutar da mutum ba to nono na gari kamar alhamdulillah farashi yana da kyau bai kara ba amma na gongoni da yake baya shigowa yanzu shi wannan an samu kari shi ma hamsin a cikin kwali wani lokaci ana samun jaka a su ban wannan ba samu kari ba ba mu samu kari ta mangarin su shakwala su menene na nan cikin kayan kasa nan ba mu samu kari ba fulon mu man ba mu san ma gaba ba to gwamnati gaskiya gwamnatin kamar tana yi ya bakin kokarinta ko mu da muke nan kullum muna samun masu zuwa su tambaye mu nawa kuke sayar da abu kaza ko kuma a turo mutum daga baya ya tambaya domin a tabbatar farashi yana nan daidai ko ba daidai ne gaskiya suna iya bakin kokarin su wannan muna jinjina musu ta wannan bangaren kuma muna ganin cewar ba sa cutar da mu suna samu kan hanya in mun ga musu ba sai ce mana abu kaza kuma yar da shi kaza haka gwamnati take so alhamdulillah gaskiya ba cutar da mu in ga wanda aka cutar da shi ya so haka zalika na sake tattaunawa da wani mai saye da sayarwa wanda ya zo tsarin kayayyakin a shagonsa shi ma tufa mu albarkacin bakinsa kamar haka Assalamu alaikum labar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkato. kamar me ka zo saya a wannan shago? Eh ina zuwa in sayi shinkafa, in sayi taliya da sajin. Hmm. To ya kake ganin farashi ne? Gaskiya a yanzu komai ya yi tsada yi. shinkafa kamar na kuke sayan buhu shinkafa da buhu mu sayi shi na fil yanzu kuma wai 12 mil sajin shi ma da muna sayan shi 15 mil yanzu kuma 18 mil ko ya tsada wallahi to a wannan tsadan kasar kamaru ne ko kuma duk duniya ne a mu mu dai muna ji wai ko ta ina ne amma saboda abin da yake shiga batun ukraine da da eh, rusi to yanzu me fatan ka wannan yaki eh, ya tsaya ne ko kuma ya ci gaba a fata na dole yakin ya tsaya yi domin ya tsaya kowa zai ji daɗi yayi in kuma suna ciki yaki kagan da abubuwa suka yi bu yi ko me tsada yi to yanzu me za ka faɗa ga sauran kayayyaki kamar su fulawa da alkama yake fitowa daga can kasar ukraine kagan yawancin mutane munan nan muna yake da yi ana makar da flawa ana bridge da flawa kuma in farashi hawa kuma kan nan shi rayuwar dan wuya yi. Na yi hira da waɗansu magidanta kan wannan tsadar kayayyakin masarufin da ya bijirowa al'umman ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da suka ce. wallahi ba abin da za mu faɗa shi ne mu roki muna dai kai kukanmu ga gwamnati ya duba ya ga irin halin da muka shiga na tsadan komai da komai ba abin da za a ce wai farashi shi bai haura ba komai farashi shi ya haura musamman mai da ake aiki da shi yau da kullum shi kan ma karuwan shi ma ya fi na komai don muna saya da jaka da arba'in yanzu ya koma jaka biyu da sittin muke saya yanzu mu dai muna roƙon dai gwamnati ya duba da duka da sukari da sabulun wanki da komai da komai dai duk dai abubuwan da muke amfani da shi yau da kullum gaskiya muka ya haura a nemi a sassauta mana wani abin gaskiya eh, wannan bai da wani alaka wato zan ce maka da abin da yake faruwa a yaki tsakanin rasha da ukraine za a iya dangana shi a wani shashin da yakin da ake tsakanin rasha da ukraine amma a yanzu haka je zaka duba ka gani nan tsawon wato baya shekara biyar bayan na kamaru kaya sun so matsada komai da komai ma ya so matsada kai tafiya ma tambayan wani aiki a gwamnati haka yana da tsada kaka ce kuma zaka je shari'a a shari'a ma komai kuɗi ne yake da tsada kuma wato kuɗin yan aiki bai karu ba kuɗin masu aiki bai karu ba a kuɗin komai da komai tsada yake kuɗin mai ya karu kuɗin baradi ya karu tuntuni ka tuna lokacin da baradi ya zama dala ashirin da biyar ya tashi daga dala goma sha biyar ya zama dala ishirin da biyar ka tuna lokacin da tumatur shi ma ya tashi daga dala ashirin ya zama dala ɗari ɗari ake samun shi kuma ka tuna lokacin ma da nama ya tashi daga jaka Eh, daga jaka ko kwanci maka ma 900 ya zama jaka da 50 jaka da 60 a lokacin rabin kilo kenan nake maka magana wato yayin da kilo guda ya zama jaka biyu da dala 100 nake magana kuɗin sefa kenan kaduna kuma a lokacin da mm, kayan wato sukulu ma boko da sukulu wato tafiya sukulu a lokacin ana biya jaka 70 jaka 60 wani sa'in ya tashi duk ya zama gaba ɗaya zama jaka 100 110 wato har ka je ma aikin gwamnati da fasfor ya tashi daga mm, jaka 60-70 ya zama jaka 120 jaka 110 jaka 130 a yanzu haka ake eh, eh, samun passport wato ka ɗauki haka na shiga ga cewa gyada ya haura masara ya haura wake ya haura duk wani abin kasuwa ya haura wato ya ka duba ka gama abin da muke yi ma a nan mu na kamaru ma duk yawancin duk sun yi tsada kwarai da gaske wato kenan wato gwamnatinmu ne Eh, gwamnatinmu ne watakila za ka yi ɗauka kan cewa in dai za a sa mishi alaka da abin da yake faruwa a ukraine watakila shi da ce ko kuɗin mai ya ɗan haura. ministan ciniki na ƙasar jamhuriyar kamaru musta na maguwa shi ma ya ce Euh, secteur d'activité. zai kokari ta da cewa an tallafa wa talakawa wajen yadda kayayyakin suka yi tashin goron zabi a kasar ta jamhuriyar kamaru na ta bakin shugaban kungiyar da ke kula da tsada kayayyaki a kasar kamaru an da shi kuma ya ce ivan ya yi sun sera da lura sai kokari mutane da ga cewa an zauna teburin shawara da bangaren gwamnati da talakawa da maganin cewa an kawo ƙarshen wannan dambaruwa na tsadar kayayyaki duk da cewar kowa yana cewa daga lokacin da ƙasar rasha ta mamaye ƙasar ukraine ne wannan farashin kayayyakin ya tashin gwamnan zaɓen a ƙasar kamaru musamman mata bangaren fulawa man girki da sauransu muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar daga rahoto na musamman kuma sai yi shirin wasanni wasanni a takaice kwamfalar kakar shekarar 2022 wanda ake bugawa a kasar jamhuriyar kamaru na elite one makonni goma sha tara kenan da ake buga gasa yanzu dai ta farko kulab din edin ce take da matsayi na daya a kan allon da maki 47 sai kuma kulab din kwaton ta birnin garwa ita kuma take da matsayi na biyu da maki 42 haka zalika kulab din baminda ita ce ta fito ta uku da maki 33 sai kuma ta hudu kulob din fufu ita kuma tana da maki 33 ita ma a matsayin da ta dauka haka zalika ta biyar ita ce kulob din bambutu da buda ita kuma tana da maki 32 za mu zallaka kasashen nahiyar afirka waɗanda suke neman tikitin zuwa gasar cikin kofin kwallon kafa nahiyar afirka wanda za a gudana a kasar africos a shekarar 2000 ashirin da uku ne yanzu dai waɗanda suke ta buga ƙwallon kafan ƙasar Najeriya ta buga da ƙasar Morocco wanda ƙasar Morocco ta ce ta ci biyu sai kuma ƙasar Sierra Leone ita kuma ta kara ne da ƙasar Guinea Bissau da kowanne su ya saka kwallo biyu a ragar ɗan uwansa Sao Tome kuma sun kara da ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar ta Najeriya ta yi mata wankin babban bulbu da balabalai guda goma ita kuma Sao Tome ba ta jefa ko kwallo daya a kasar ta tarayyar najeriya ba haka zalika kasar morocco ta sake bugawa da kasar afirka ta kudu da kasar morocco ta jefa balabalai guda biyu a ragar kasar afirka ta kudu ita kuma afirka ta kudu ta jefa kwallo ɗaya a ragar kasar morocco za ta gaba da gudanar da wasanni ranar 19 ga watan tara a shekarar 2022 nan an da da karfe tara na dare kasar sierra leone za ta buga da kasar sao tome sai kuma kasar tarayyar najeriya a ranar goma sha tara ga watan tara da karfe tara na daren su kuma za su buga da takwararsu ta kasar bisau a zalika a ranar sha tara ga watan tara kasar kabir za su buga da kasar eswatini sai kuma kasar burkina faso ranar sha tara ga watan tara da karfe tara da dare su kuma za su buga da takwararta ta kasar togo kasar jamhuriyar kamaru ma suna ranar 19 ga watan tara da karfe tara da daren za su buga da takwarata ta kasar namibia domin neman tikitin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda za a buga a kasar africos mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. tarayyar turai ta eu ta yanke shawarar baiwa ukraine damar neman zama mamba a kungiyar shugabar kungiyar eu ursula von der leyen ta faɗa a yau juma'a daga birnin brussels cewa dukan mun san cewa a shirye 'yan ukraine suke su sadaukar da rayukansu a kan muradan turai muna so su kasance da mu a kokarin cimma burin tarayyar turai a yau juma'a ne gwamnatin birtaniya ta ba da umarnin a ta sakeyar mai shafin wikileaks julian assange zuwa amurka don fuskantar tuhuma a kan leƙen asiri wata babban nasara amma kuma ba ita ce ƙarshen ja'in ja a shari'ar da aka kwashe shekara goma ana yi ba kamfanin wikileaks ya ce zai kalubalanci umarnin kuma yana da nan da kwanaki sha hudu ya ɗaukaka ƙara sakatariyar harkokin cikin gida ta birtaniya priti patel ita ce ta rattaba hannu akan umarnin wanda ya ba da izinin mika assange ga amurka inda yake fuskantar tuhuma akan wallafa wasu takaddun sirri da wikileaks ɗin ya yi A jamhuriyar Nijar, zaben sabbin shugabannin kungiyar ɗaliban jama'ar jihar Tawa ya janyo hatsaniya mai tsanani tsakanin wasu ɗaliban jama'ar har wasu suka jikkata. Lamarin da yasa aka kai jami'an tsaro domin kwantar da hankali. Bayanai sun nuna cewa an kama wasu daga cikin ɗaliban amma kuma an sako su daga baya. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yanzu. sai gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama muna kuma miƙa saƙon taya murna ga iyalan Alhaji Aminu Mai Gari da na Alhaji Adamu Maina Waziri wanda aka ɗaura auren 'ya'yansu Mansur Aminu da Amira a yau Juma'a a Abuja. Da fatan Allah ya ba su zaman lafiya. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Ladders Gresham wadda ta haɗa shirin. da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce ai hutun ƙarshen mako lafiya. Bissalam.